如今那些年代啊，我已经把不爱国的心灵。 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples inda ya yi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje sai kuma lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alkawari likita zai ci gaba da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga likita gare ka sosai ma kuwa haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar sha shida sha bakwai wannan har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato ainihin endocrine glands, in hormones na faɗa baya yawanci ana da high level of their activity activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din to da fadar karfin su ya fi yawa a nan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryan namiji kasance ya budu ko aga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai ko ke baka baga danka ko kuma ga arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin a yi tunanin cewa akwai matsala a girman ta? ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane wace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya creating har kama ko bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin ah, exaggerate din abun ko ya kasance ya sa shi yawa cewa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan. To likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko na ƙara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance? E tabbas ga waɗansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai harshen ba akwai wanda zai zauna ya ci maka maiko ya ci duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a ciki irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi pes ba dole sai presenting with wannan acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su yi presenting with it sai dai amma shawarar da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da mai kwan amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da wato ainihin wannan pimples din nan ya sa mai ko gaba ya ci duk da yake so ai mai kokar a manta ba wai zalla a fiska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan yin illa different sassa na jiki musamman jijiya a kawo wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo ya yi muni a kawo hyperlipidemia hypercholesterolemia gwanda suke da hawan jini ma da muzanta shi ya kara yin sa shi ya muni mu zo muna ta bada magani mu ci a ta yin a to ainihin exercise din mutum yana yawan yin zufa don wannan maiko yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana ci kuma ko at the same time ba wai abun muni bane dan mutum ya ci maikon sai da yakan yi playing important role kan sosai ga wanda suke da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na maimaita is a natural process saboda natural oil ma muke irin shi medically shi wannan sebum da na faɗa a can farko farkon bayanin nawa wanda kuma mutum bai sai zai ce to ga abin da zai eliminating din shi ba to likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma don sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedians din nan ai kamar da na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba mamaki bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan su akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai samu asalin stand standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki mutum yakan wanke fiskan shi wata har ka sa soso mai tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan soson ba soso daban na shi sai kai kasance ka wanke fiska ka dan dirje shi ka dan kowanne bayan awa shida yana taimakawa kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal a sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ya amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa so kuma kafin mu je da ni nisa shi kan shi wannan acne vulgaris din yana da hawa-hawa mana da mild moderate tare da kuma severe one mild moderate ne wanda bai muni sosai ba tare da yawan wanki fuskan da sabulun kamar yadda na faɗa ko kuma other forms of sabulayya wanda suna suna nan birjik haka kasuwan da suna da kyau yana taimakawa akalla sau uku zuwa sau hudu a rana sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba to dole amfani da na shafa wato topical ointment kenan wanda sun hada da mostly salicylic acid a cikin su tare da benzoyl peroxide peroxide wannan bisan peroxide din nan ba zallan shi ba akwai su sulfur da erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din wata na in yi muni har isotretinoin akan bayar a eh, form of vitamin A acid haka as vitamin A acid sai retinoid haka aka yi mixin din shi sai a zo a bayar mutum yana sa a fuskan shi so ɗaya wani maso biyu a rana so in continuously kuma still ana yin haka ba wai raguwa yake ba akan ba da hadda medications wanda in mutum ya haɗe na ɗan wata biyu uku yakan taimaka shi cyclins ne suka fi yin wannan aiki din in some situations kuma har da macrolide amma ba zan iya faɗin sunayen medication din ba saboda ba wai zallan na acne vulgaris bane kar mutane su je su yi abusing din shi saboda ana treating a lot of other serious more serious medical conditions with them so sun, despite sun wanke fuskar nasu da medicated soap sun zo sun shafa mai in sa ga still ya ci gaba da fitowa so yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics da suke amfani da shi na su make up tare da sauransu sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi wato wanda babu irin wannan maiko da ake haɗa shi don ya zo ya wannan saboda in ya kasance kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na faɗa shi sai bom ɗin da yake causing comedus da sauransu ka zo ka ƙara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya to an gudu ba tsira bane dan sai kasance cewa ya ƙara re actually accumulating ne ƙara accumulating kuma sai ƙara ƙara fitowa kenan so dole kasance cewa an duba irin product ɗin da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma wannan kayan makeup din da ba su da wannan haka ma kuma waɗansu daga cikin daga cikin kayan makeup din sukan iya causing irritation daga nan sai ƙara bata wannan shi comedon sun rai sai su ƙara bazuwa su ƙara yin yawa sai sa mutum yana kula yana lura da kyau in yi ga bai karfe shi ba in ta bata karfe shi ba to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ga baki ɗaya if not zai kasance ah, suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti amma kuma a ba a samu ci gaba ba sai na gaban su kuma haka gargajiya shi ma sai a guje shi saboda yawancin da suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba balle har da zai kasance ya yi maganin shi da zaka sa su a gaba ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadarai ba kamar wanda na asibiti kuma sai an yi calculating an lissafa an bi an karanta an yi testing an jira an an abubuwa da yawa kafin sai a ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally wato a duk duniya gaba ke da akan yi recognizing din shi kenan amma ba abin mamaki bane despite mutum ya yi haka continuously yana kai yana kai na wata da watanni ga still bai tafi ba wanda kuma shine in muka zo muka yi medical surgical aspect of it wato na shafe-shafen tare da na sha bai ba aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management din surgical management din ga wa'ansu aka yi su extracting din su excising din su wa'ansu mahaɗin ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su so wato ainihin ko a buɗe a ciro ko kuma a buɗe a matse ko kuma a kwashe shi a yayi ga baki ɗaya wa'ansu wanda bai cika alkuwa a Najeriya ba aka yi cryotherapy aka yi irin su laser resurfacing haka resurfacing amin wanda duka shi ma na taimakawa gurin rage wannan wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din so yayin da aka haka kuma yakan zo ya ragu To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu game da ƙurajen pimples da ma sauran cututtuka baki ɗaya? a ƙarshe kuma karin manta ga wanda suke da wannan pimples din nan kar a ga a fiskar su ai ni a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance bata wanka ne sosai a'a ba haka bane suna wanke jikin su suna wanke fiskan su suna yin komai wannan is a natural process wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine ko wani bayan awa shida suna dan fin wanke fiskan su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fiskan su kar su goge kuma sai su yi applying wannan ointment musamman mutum ya zo kwanciya yana taimakawa ya rage amma dan ya ga bai tafi ba dan ta ga bai tafi ba kar su daga hankalin su su ce za su yi going extra mile wani suna so su fara bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya wannan ba daidai bane masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa. Mu huta lafiya.